alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا بايعك يا هو an buɗe ta da yaba ma Allah allazi khalaqa zakara wal unsa wanda ya halitti mazaje da mataye waja alal hajata ya sanya bukata ta kullum minhuma ila al akhari zuwa ga dan uwansa shadidatan wa kubura wannan bukatuwar mai tsanani ce babba ce ina shaidawa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya sirran wa jahara ina salati da neman ƙarin aminci alaman ta zawaje bi Aisha ta sagiratan wa bikira ga wanda ya aure Aisha Allah ya kara mata yadda tana karama budurwa wa ala alihi wa ashabihi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya riko da hanyarsa har zuwa ranar da za a tada halittu azwajan mazaje da da mataye ku wa qurata wato marasa takalmi matsaraita dan tashin alkiyama kenan bayan haka ku ji tsoron Allah bayan Allah wa alamu ku sani annan nisa'a shaqa'iqur rijal mataye shaqiqai ne na maza ku kiyaye mu'amala da su cuɗanya da su wala bai fadla bainakum kada ku manta fifikon da yake tsakanin ku inna la kabirun mata amalu Allah zai bada labarin abin da kuke aikatawa bayan na muku wasiki da ni kaina da mafi alkhairin wasiya ciki babu kaidi kudubar mu ta yau za ta juya zuwa ga abin da yake shine mafi alkhairi tsakanin ma'aurata guda biyu mace da namiji walladaidahuma libnatani asasiyatani wanda su ne tubali guda biyu na asasi foundation fi bina ilmi wal umma wajen gina zamantakewa da al'umma wa huwa husnul mu'ashara wannan abin da zamu magana akan sa shine kyakkyawar zamantakewa ya ku mutane hikimar Allah ta zartu ta'ala munzu an kalaka abina adam عليه salam tun lokacin da ya الشيء ما يكون annabi adam عليه salam bisa cewa rayuwar namiji ba za ta miƙe ba ba za ta yi kyau ba sai da mace saboda haka yana halittar annabi adam mu mubasharatan sai ya halatta masa matarsa kamar yadda ya faɗa a farkon suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin idan ba ku san shi ba shine wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya ran annabi adam sai ce wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran ne ta annabi adam ya halitta masa matarsa ita ce hawa'u sai ce wa batsa min huma rijalan kasirau wani sa'a daga annabi adam ne da hawa'u ya yada mazaje da yawa da mataye da yawa hasali matayen masu kuma zan yawa sai sake rufe ayar da abin da ya bude ta wata kulla allazi ta sa'alu da bihi wal arham ku dai sake jin tsoron Allah wanda kuke hada junan ku da shi wanda yayin mun kaza dan Allah wa ba ni dan Allah ina hada ki da Allah ina hada ka da Allah to ku ji wannan tsoron wannan Allah da girman sa yake kuke neman taimako in za a yi muku wani abu da sunansa inna Allah kana alaikum raqiba ku sani shi Allah subhanahu wataala game da ku mai dako ne yana tare da ku a duk inda kuke suke da iliminsa hakika hikimar Allah ta zartu cewa alhajatu bainal zuhuri wal inasi amrun fitriyyun bukatuwa tsakanin mazaje da mataye abu ne na fitira sunnar Allah ce a cikin halittunsa mutane da aljanu da dabbobi mace tana buƙatar namiji a kowane nau'i walan tajida li sunnatin lahi tabdila kuma baka isa ba ba za ka samu canji ba a tsarin Allah illa anna tariqatul wusul ila ishba'il haja sai dai kuma hanyar da zaka buka kai biyan buƙatarka ka taktalifu tana da bambanci wujudul aqli wa shar'i ta hanyar samuwar hankali da shari'a wa adamiha da kuma wanda ba su da hankalin ba su da shari'a faddawabu la alaiha shar'u dabbobi ba wata shari'a a kansu fadlan min an yattabi'aha balle ma ai su bi shari'a din li adabil aqli wa takalif saboda babu hankali babu shari'a a kansu lakin al insana al aqil sai dai shi mutum mai hankali alaihi shar'u akwai shari'a a kansa saboda haka tunda shi akwai shari'a a kansa wa kasatan fardul muslim musamman kuma wanda yake musulmi to akwai hukunci a kansa fi kulli sagirin wa kabirin akan kowane abu babba ko karami wa kazalika al-amru qabla an tusbi al-mar'atu mulkan lahu to haka al'amarin yake kafin a wayi gari ya samu mace ta zama mallakarsa to akwai shari'a wa yahillu lahu al-istimta'u har ya halatta ya ji daɗi da ita da sunan aure idan kenan sai mu tambayi kan wai yi aure din nan aure a yaren larabci kamar yadda yazo a cikin fiqhul manhaji na mazhabar imam shafi'i yake cewa annan nikaha lugatan huwa dhamm wal jam'u shine hada wani abu da wani abu yace yuqalu tanakahatil ashjaru ana cewa bishiyoyi sun auri junansu idza tamayalat idan kaje inda suka hade wannan bishiya da wannan bishiya rasta suka hade wan dhamma ba'dha ila ba'd sashin ya zama cikin sashi sai a ce tanakahatil ashjaru wan nikahu shar'an amma aure a shar'ance aqadun yatadammanu ibahata listimta'i kullum min az-zawjayn wani aqadi ne da ya kunshi halaccin kowane ɗaya daga cikin mace ko namiji ya ji daɗi bil akar da ɗan uwansa ala wajhil mashru ta fuskar da aka shar'anta wai san ma bi zalika an kira aure da annikahu li'annahu yajma'u bayna shakhsayn yana tara tsakanin mutane guda biyu wa yadhammu ahaduhuma ila al-akar ya hada ɗaya da ɗaya ikwatul islam yan uwana a musulunci aure yana da fa'idoji masu yawa daga cikin za mu ɗauki misali akwai ibqa'un nasar wanzar da irin dan adam a bayan ƙasa in ana so al'umma ta wani ku zama akwai auratayya a cikin al'umma din idan babu auratayya kuma aka ce ga wata al'umma kuma suna karuwa ta hanyar ƴaƴaye ga kuma yanzu ba mu da bayi wani al'ummar ta kai ka kalle ta kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin hanyar da take bi ta karu din ba mai kyau ba ce. kada ka tambaya to haka kenan a nazari irin na addinin musulunci inda za a ce ga wata al'umma ta haramta wa kanta auratayya to wannan al'ummar kamar ta yi kirari ne ta soka a cikin tauka tana ce a ƙarshen ta yaro don wanda ake da su suna da ajali za su ke kariya kuma ba aure balle su kawo kaga sai a waye gari babu wannan al'ummar kenan ka fahimci wannan aure yana daga cikin hikimar sababba ibqa'un nasal wanzar da irin dan adam a bayan kasa shi yasa annaba wani hadisi yace tanaka huta nasalu ku yi aure ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku al'umma ta ranar tashin alkiyama amma fa ba taron tsintsiya ba shara ba amma fa ba taron yuyuru ba taron abin da yake so imani da tarbiyya da ibada don ka tara masa irin wannan zai alfahari da su kamar yadda ayar da muka karanto a farkon suratul nisa ita ce wa basta min huma rijalan katiran wa nisaa daga ma'aurata guda biyu ne ake yada wato al'umma kamar yadda aka fara da kan wato annabi adam din alaihi salam daga cikin hikimomin aure akwai qada'ul hajat biyan bukatu bainar zauje ne tsakanin ma'aurata guda biyu akwai wata bukata da take fitira ce kawai in dai an yi kaɗan ada in ba larura ta shigo maka ba to kana da wannan bukatar bayan da za ka samu biyan sai da mace kana da wannan bukatar bayan da za ka samu biyanta sai da namiji to akwai qaba'ul hajjat daga cikin hikimomin aure shi yasa Allah ya ce a suratul rumi wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga jikinku ne ya halitta muku mata yau kaji daga annabi adam hawa'u kai kuma wancan ya haifa wancan wancan ya haifa ma wancan litaskunu ilaiha sai kamo hikimomi guda uku anan dama hikimomin da aure ya ambata qur'ani ya ambata na aure guda biyar ne sai da hadisi ya karo maka wasu auren annabi adam kuwa shi a shi hikima ɗaya ma kawai Allah ya ambata ita ce kawai liyaskuna ilaiha to anan ma da za a ambaci auren hikimar kuma ƴaƴan adam din a karkashin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan din aka fara ta sukuni din wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa kenan duk inda kake ganin kai ne tsatse ne duk inda kake ganin kai ne ilimi ne in dai baka da aure da sauran nutsuwa ba da tsatse bane kai ka dai nutsa a wani gefen amma akwai gefen da baka da nutsuwa baka cikin lissafin nutsatsu kuma yawwa ko kaki ko ka ko ka yadda ko baka yadda ba yawwa amma kana so in kara maka in zaka ja haushi ka tashi ka zage dantse wani hadisi sashensa da cewa sa sahihi ne wani mutum ne zo matashi dan uwanka ya zo wajen annabi wasallam sai gaisa sai annabi ce masa alaka zauja kana da mace qala la yace a'a wala jariya ya kana da kuyanga lokacin su da bayi qala la yace a'a a'a annabi ya ce wa anta sahihun mu'sir ga ka mai lafiya ko mai abin hannu yace kwarai akwai lafiya akwai kudi a kasa amma aure wala ko niyya tambaya nawa aka mata tambaya uku to ba ta za a je ba an gama interview din sai an kafe ya gari a'a tick for tack nan take ne yana gama amsa wannan tambayoyin guda ku sai annabi ce idan anta min ikhwani shayatin kenan kai dan uwan shedanu ne in ka kana cikin mufassin na aka ma na suna'u ka yi kamar yadda muke yi an nikahu sunnati ba man ragiba an sunnati ba laisa minni aure sunnata ne duk wanda ya kyamaci sunnata baya tare da ni to kai har gara ma shi tambaya uku aka masa kai biza a maka ka san me yasa dan kai yanzu ba bayi shi an tambaye shi har da baiwa babu kai kawai abin da zamu tambaye ka kana da aure ka ce ba ka da shi ga ka kuma mai lafiya ga abun hannu ka ce eh akwai kuɗi a ƙasa ina da aikin yi ina da gona ma noma ma nake sai a ce to kai dan uwan shedanu ne in ba haka ba annabi ya ce na aka ma na ka yi kamar yadda muke yi kawai nikahu sunnati ragi ragiba an sunnati falai minni yan uwa yana daga cikin hikimomin aure yace litaskunu ilaiha ta yace waje ala bainakum ta kauna kai yanzu in kana zuwa zancen ko na ƙarya ko na gaskiya ba mawadda zaka samu ba muhabba ma kake nema ita ma kaunar ba ka ba ta aiko katin waya ce ko ta gaskiya ce ko ta ƙarya ce sai a hankali amma mawadda a wannan sai ta zo gida ake ganewa to a cikin auren ne aka sanya mawadda wa rahamatan sannan kuma jin kai tausayi na hakika tana son ka take cewa sama da ranta to sai in ta zo gida ne in na titi ne wannan ba mu sani ba saboda haka to wannan sune hikimomi guda uku a nan aya daya sauran hikimomin guda biyu suna kan suratul nahl Allah yake daga auren ne yake sa muku banina wa hafadatan kuke samun ƴaƴaye kuke samun jikoki in ba aure na zaka samu ɗa bari a kai ga jika wannan sune hikimomin aure guda biyar da wato qur'ani ya ambata abu na gaba daga cikin hikimomin aure himayatun nafsi an irtikabil haram bizina kare kai ga barin aikata haram ta hanyar zina saboda faɗin sa azalin qa'il walladina hum lifurujihim hafizun a farkon suratul mu'minun su masu imani suna kiyaye farjin su ce illa ala azwajihim sai dai akan matayen na aure aw ma malakat aymanuhum ko abin da dama su ta mallaka bayi lokacin da bayi akwai wani aji na uku bayan biyun nan ayat da ta ce innahum ghayru malumin in dai akan wannan biyun ne matan aure ko bayin su ba abin zargi bane dan a fito maka da karatun fili aya ta gaba sai ta ce famanitta gawara a zalika wanda ya koma neman ba matarsa ta aure ba ba bai wata ba kai ba ba ba bayin ma sai Allah ce fa ulaika humul aduna wa'annan yan ta'adda ne to laka yan auren mutu'a wannan ayar yan menene yan ta'adda ne auren mutu'a baya cikin lissafi to amma nifta gawara a zalika duk wanda ya tsallake ɗayan biyun nan ba matarsa ba ba baiwarsa ba to fa ulaika humul aduna wa innan yan ta'adda daga cikin hikimomin aure akwai al-ishtiraku bainaz zawjaini tarayya tsakanin ma'aurata wajen tarbiyyar ƴaƴaye ya kuke ganin dan da mahaifiyarsa ta rasu au ko kuma aka saki mahaifiyarsa a gidan qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsamar da iyalanku da kanku daga wuta daga cikin hikimomin aure akwai samun rabin addini to kai dan uwan an sake zuwa ba za ka ji inda ka kasa kasawa saboda abin da bai haƙi ya rawaito a cikin sha'abul iman daga Anas Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tazawwaja al-abdu idan bawa ya aure haƙiƙa ya cika rabin addinin sa sai ji tsoron Allah a sauran rabin to idan bawa ya ki aure fa ko ya rasa aure ko ba shi da aure fa ya cika rabin addinin tab na ruwan kai kwata ka ji fakai kai matsayinka to dai ka yake tsaye a zarar addini da kuma ga kuma lokaci na tafiya to ta yattaqillah wanda ya aure ya mallaki rabin addini sai ji tsoron Allah a sauran rabin daga fi hikimar aure a alikitida bi an biya'i koyi da sunnar annabawa da manzanni saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya yahudawa ne cikin suka da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama suke ta ai ba annabin Allah bane da annabin Allah ne da bai shagalta da aure aure ba da ya shagalta da isar da sakon Allah wai annabin Allah ne zai ta aure su fa sun san shi sama da yadda suka san ƴaƴansu haka Allah ya ce a suratul baqara allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san annabi farin sani kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikin su sai dai wa inna fariqan minhum la yaqtumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna wasu daga cikin suna boye gaskiya da gangan da ganganci sun zo madina sun tare dan sun san annabin da zai zo a ƙarshe littafinsa a taurar ta nuna duk inda ya zai zo zai hijira ne ya zo wani gari da yawan dabilai suka zo madina suke jiransa amma da ya zo ba a cikin su ba shine laifin da Allah ya musu sai suka karyata shi ga ga sun sukan da suke masa wai ya fiye aure aure to in idan ka ya rufe sai ka je suka ka soki kanka baka sani ba suna da annabi dauda suna da annabi suleiman annabi dauda wata ne yake sa la atufan nan laila a wannan daren zan zaga ɗakin mata ɗari kowace ta samu ciki ta haifi mujahidi a dare ɗaya hadisin bukari ne to ne wannan annabin ya kamata ya soki annabi sallallahu alaihi wasallama inda ya tabbatar auratayya ne annabi har ya bar duniya ya auri mata talatin tara ya bari a duniya to shine sai Allah ya ce to ai wa laqad arsalna rusulan min qablika ai mun aiko wasu manzannin kafin ka kuma manzannin da muka aiko kafin ka ba gwagware muka bar su ba waje Allah lahum azwajan wa dhurriyya mun sanya musu mataye da kuma zuriya ta hanyar mataye to kai ka ji sunnar annabawa ba annabi kawai ba ka barka baka da ita baka da niyya Allah ya kiyaye ƙarshen abin da za mu faɗa akan abin da ya shafi wato fa'idojin aure in imtisalu amurilla misalta umarnin Allah ta'ala da yake fanki huma ƙabala minan nisa'i masu wa thalatha wa ruba ku aure abin da duk hankalinku ya kwanta da shi na daga mata tun daga mace ɗaya biyu uku har zuwa hudu kuramale ayyuhan nasu ya ku mutane annukahu ibadatun wa mu'amalatu aure ibada ne mu'amala ne saboda haka akan kowane namiji an ya tara zata dini ya zaɓi ma'abociya addini kama alal auliya kama yadda yake kan waliyan ƴaƴa mata zabawa 'yansu ƴansu mai addini mai ɗabi'a mai mu'amala mai amana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Imam Bukhari ya ce da kai in ka tashi neman aure alayka bi zati dini saboda ya faɗa waliyan ƴaƴa ya ce idza atakum man taradawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu idan wanda kuka yarda da ɗabi'unsa da amanarsa da addininsa ya zo auren 'ya'yanku ku aura masa in kun ki ta kun fitnatun bil ardi wa fasadun aridun da fitina a bayan kasa da fasadi mai faɗi za su yi ta bayyana ka ji aidar annabi man tara zauna dinahu wa kulkahu a wata wayar wa amanatuhu duk wanda ya haɗa wannan qualities ɗin ya zo neman yarka in dai daidai lokacin da ya zo in an bashi ita zai iya riƙe ta ko da gidan haya zai yi amma zai iya kawo abincin da za ta ci zai iya ɗaukar nauyinta future ka bar wa Allah karka yadda ka shiga lamarin Allah ka ce ai kai yanzu nan sai ya zo da kaza ya zo da kaza sau nawa aka hana wani saboda ba shi da kazar yanzu a ƙarshe kuma yanzu ya fi kowa ma kaza din kuma ita yar take ganin iyayenta ne suka cuce ta Allah yana shawara da kai ne halin da ake ci kawai shi ake kallon an zo neman aure yan ka'idodin da aka ce zai iya rike ta makuzugunin ta rai a yanzu gaba kuma sai a barwa Allah amma an kana kafa ka'ida to za ka kafa za ka kafe kanka sai ƴar mata zo ta tsine maka ka cuce ta nan gaba musamman yayu marasa hankali eh sai ku yi hakuri saboda haka wa alamu mu sani ibadallah min min almanhi anhu yana da cikin abin da aka hana neman aure akan neman aure kada wani ya je ya nema an bashi dama sun gare ta sai ka zo ka ce ai kai wallahi ba za ka hakura wannan yarinya kowa za ka gani ko me za ka kace in an baka ma ka gina aurenka da haramun haramun ne annabi ya hana me za ka ce tubali foundation din aurenka da haramun ka fara sai ka samu jin daɗi ka jira sakamako tun daga duniya fa iza wajada al-insanu zata dini idan dan adam ya samu abociya addini kuma ba wanda ya riga shi neman ta kuma aka bashi izini kuma suka samu yarjejeniya yana da cikin abin da ake so a gaggauta shi shine aure da aka samu ma'aurata in dai ana soyayya to zaka sha mamaki in kana neman makarin imani kalfiyan in ka samu soyayya an gama ba ruwan da ustaz ko ustaziya in dai da soyayya za ka tsinci kanka a wani wajin gairi bizzari yan masoya sun san wannan yaren da nake magana da shi in dai da soyayya to ba ustazanci kuma za ta kansa a wani wadi gari da zarbi shi yasa ake so a gaggauta aure annabi ya ce la yakal wanna rajulun bi imra'atin kada wani mutum ya banta da mace sai da muharrami rahul bukhari fa idza tazawwaja al abdu in bawa ya aure to ya ciri daga wani hali zuwa wani daga rashin mace zuwa mace ko daga mace ɗaya zuwa ƙarin mace ko daga wuturi zuwa shafa'i sannan kuma ya sani wa minal ibtila'i ila al akal daga wani ibtila'in ya goma wani eh dan rayuwa duka wato jarabawa ce li'annahu idza kana adamu zawjati in ya zama rashin mace indal baligi a wajen wanda yake baligi bala'un wabtila'un bala'i ne da ibtila'i karka gai da yake fama da gulo da juye-juye fannikahu to shi ma aure aiban ibtila'un wa fitnatu ka sani shi ma auren bala'i jarabawa ce fitina ce wa kasirun minan shababi mafi yawa cikin matasa ya raunan nikaha suna kallon aure bi abi ma fihi da wani sashen abin da yake cikin auren la bi kullihi ba sa kallon aure da dukkanin abin da yake cikin sa kuma al'amarin ba haka yake ba su abin da suke zato kawai kawai jin daɗi kawai yasa da ana ɗaura auren suna buga masa hula matasa wai ya shigo gari ya bar su kawai daɗin suke kallo dai lokacin da suke masa wannan buga hula suke ja masa riga inda zai zo wajen wani da suke zugaisa sai to fa sai hakuri to ga shi ya san kwanan zancan su ka can kawai ɗan kallon ka da ido da duk daɗi suke hange za ka gane ka sai ka zo Sau da haka in ya zama shi ma auren iftila'i ne Sau da haka haka abin yake Ibadar bayan Allah kamilal makharaj to yana daga cikin mafita husnul mu'ashara kyautata zamantakewa tare da mata da abin da shari'a ta yi umarni Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'rufi su ma matayen suna da kwatankwacin abin da yake kansu a basu shi kuma wato a kyautata musu walil rijali alaihinna daraja amma su sani su kuma mata mazaje suna da wato daraja a kansu lalle mata suna da haƙƙi sai da abin da muka mai da hankali da shi a wannan hudu ba shine haƙƙin wato su matayen akan mazajen su wahiya kasiratun suna da yawa a dunkula Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i wato ku mazaje ne kuke da kawama ta kula da gidan da haka haƙƙi mafi yawa yana kanku walahunna kuma su ma suna da mislin ladhi alaihinna kwatankwacin wajibin da aka dora musu su sauke taimaka biyayya taimaka a'a ta bi umarninka to tana da irin wannan ita ma ka bata da kyautatawa annabi sallallahu alaihi ya ce mafi alkhairun ku shine wanda fi alkhairi a cikin iyalansa sai ce ni ne kuma zakaran gwajin dafi ni ne fi kowa zama mafi alkhairi a cikin iyalaina ya faɗa a cikin hajjin bankwana ya ce iltautu bin nisa'i kaira ku dinga yiwa mata wasiya ta alkhairi kun karɓe su amana ku riƙe su amana ku sadu da su da sunan Allah ku yi musu wasiya wato ta wato alkhairi ku riƙe su da haƙuri lokaci ya riga ya ja saboda ka ka kiyaye aure yana daga cikin abin da ake so ka kiyaye da shi ku kuma mata ku sani annabi ya ce mafi alkhairin mace ita ce wadda idan mijinta ya kalle ta kawai sai ta faranta mata ya za idan mijinki ya kalle ki faranta masa in ta sani ban baki satar amsa kin san me yake so me baya so sai ki kiyaye abin da yake so sai ki bar abin da baya so duk wanda ka zama haka a wajen zaka faranta masa bari kuma mijin ki ji abu daya annabi nabi ya ce mafi alkhairin mace ita ce wadda in ya bata umarni ta masa biyayya a in dai umarninsa bai ci karo da abu biyu ba ba duk umarnin sa zaki yi masa biyayya ba ya zama bai umarce ki da saban Allah ba la da ta lima kaluqin bi ma asiyatul khaliq ya zama bai umarce ki da abin da ba za ki iya ba dan ta makar ya aure ki kawai sai umarce ki da abin da ba za ki iya ba a'a bai isa ba ko Allah da ya halicce ta bai dora mata abin da ba za ta iya ba ka sani cha la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha shine kai dan ta makar miji sai ka fara mata abin da za ta iya ba baka isa ba wani abun guda biyu karka yi karka umarce ta da sabo karka umarce ta da abin da ba za ta iya ba har galama abin da ba za ta iya ba aka ce sai ka kawo da zai taimaka maka. to ke kuma ki sani in bai umarce ki da sabo ba bai umarce ki da abin da ba za ki iya ba mai mata biyayya wajibi in kin ki biyayya wuta balbal ba kya so ki zama fi alkhairin ba gashi annabi yake faɗa in mijin ya mata umarni ka bi sada'a sana abu na karshe in baya nan ta kiyaye mata kanta da dukiyarta kiyaye kanta ka kiyaye dukiyarta. ita ta san duniya ta sace sannan dukiyarsa da gidansa da wani abu nasa ba za ta bari ba a yi masa banna to in kika hada wannan kin zama mafi alkhairin mace to muna addu'a mataye Allah madaukakin sarki ya datar da mu da ku baki daya Allah ya sa ku zama cikin mafiya alkhairin mata ibadallah fa sallu wa sallimu ala al-bashir an wa siraj al-munir wa ala alihi wa ala alihi ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيت بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما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 tasna'un wa qumu ila salati